بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لداعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عذبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا na ụụmazahaolinaraayụrhizd ahasimarat abada nadapusọ anaghị kaaa a dat aomfettụnamadrazidaum hụda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة bala'latun وكل bala'latin في النار السلام عليكم ورحمة muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a jinkirta ajalinmu da ya yi har muka ga wannan rana ta asabar ɗaya ga watan ramadan na shekarar hijira ta 1438 daidai da 27 ga watan biyar shekara ta 2017 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka cikin abin da ya rage marayu kanmu. kuma ya samu cikin waɗanda suke samun alkhairi wanda shi Allah maɗaukaki ya zuba ma wannan wata mai albarka ba za mu manta godiya ba da addu'a da fatan alkhairi ga shugabanni na wannan kungiya waɗanda suka ba da damar mu gabatar da tafsiri a wannan masallaci Allah madaukaki ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kayyar alkhairi ga kungiyar agaji saboda himma da suka bayar na shiri da kuma ganin gudanar wannan abu cikin nasara haka ma waɗanda suke halattar wannan tafsiri da waɗanda suke rikodin ɗinsa da waɗanda suke sauraron shi a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara ta dalilin waɗannan ayyuka Allah ya karbi abinda muke gabatarwa na alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haduwar mu ta kasance baki daya a gidan aljanna a wannan shekara za mu fara tafsiri ne a farkon suratu hudu alaihi salam insha Allah ta'ala za mu karanta a wannan rana aya ta farko zuwa aya ta 23 insha Allah ta'ala wanda yana dauke da bayani waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan cewa daɗin rayuwa ta duniya da lahira ba su samuwa sai tare da neman gafaran Allah da kuma tuba gare shi babu wanda ya isa ya ji daɗin rayuwa duniyar nan kuma babu wanda ya isa ya ji daɗin rayuwa ta lahira matukar baya neman gafaran Allah kuma matukar bai tuba gare shi ba wannan ba shine abin da suratu hudu gaba ɗaya take karantarwa idan duniyar kake nema to dole sai ka nemi gafaran Allah haka ita ma lahira ba ka ta sai ka tuba ga Allah subhanahu wataala الله سبحانه وتعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب حكمت آياته من لدن ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را ولن حرف قداؤكو من بيان فرقا سورة يونس عليه السلام واتو حرفا دا اكي كران سؤال حروف مقطعة كمر بسالي ألف لام ميم طاسين حاميم waɗanda sukan zo a farkon surori na alkur'ani waɗannan harufa alhuruful muqatta'a mun gabatar da bayani akan cewa a salafu salih magabata na kwarai sun kame bakunansu game da fassararsu manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar alkulafa rashidun سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي طالب Allah madaukaki ya musu ya kara musu yarda baki da yansu waɗannan manyan sahabai sun kame bakunan su ba su fassara waɗannan harufan ba kuma ba a taɓa samun hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya fassara waɗannan harufa ba don haka shine mafi dacewa ga musulmi a duk sa'ilin da ya taho ga irin waɗannan harufa ya jingina iliminsu ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gabatar da bayani game da ibnu hazmi maganar da ya kawo cikin littafinsu al-ihkam fi usulil Afkam. yana mujallar na hudu shafiyan 124 yana cewa haramun ala kulli muslimin an yatluba ma'aniyal hurufal muqatta'a haram ne ga kowane musulmi ya nemi sanin fassarar waɗannan haruffa ne haramun ne domin babu yadda za a yi kasan fassarar waɗannan haruffa matukar manzon Allah bai fassara ba matukar manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun kame bakunansu game da fassara domin baka da ikon sanin wani abu game da alkur'ani sai fa ilimin da ya zo daga Allah da kuma manzonsa ta fahimtar as-salafus salih Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan sura da waɗannan harufa da ake kiransu al-huruful muqatta'a alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu Allah madaukake yace wannan littafi ne wanda an hukunta ayoyinsa wannan kalma ta zo da fassarori da dama yadda magabata suka gabatar kamar yadda ya zo cikin littafin tafsiri da yawa misalin su shine tafsirin al-imam al-bagawi al-imam al-bagawi ya kawo fassaran abdullahi ibn abbas wanda ita ce fassara mafi dacewa littafi ne wanda uhkimat ayatuhu inji Allah subhanahu wata'ala wato shi al-qur'ani littafi ne wanda an hukunta ayoyinsa me ake nufi da an hukunta ayoyinsa wanda fassaran abdullahi ibn abbas هذا كتاب لم kitabin بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به kamar yadda Allah kan saukar da littafai kafin zuwan manzon Allah kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafai da Allah ya saukar amma waɗannan littafai hukunce hukunce da ke cikinsu? su Allah madaukaki yakan canza da hukuncin da ya zo a wani littafi a bayan wancan lokacin da Allah madaukaki ya saukar da at-taura bayan a taura an kawo al al'injil ya zo da dokoki da suke canza dokokin da suke cikin attaura shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan littafin shine na ƙarshe uhkimat ayatuhu an hukunta ayoyinsa abdullah bin abbas ya ce abinda Allah madaukaki yake nufi lam yunsak bi kitabin ba za a taɓa shafe wani hukunci wanda ya zo cikin alkur'ani da wani littafi da za a saukar a bayan shi ba domin haka idan hukunci ya zo a cikin alkur'ani hukunci ne na ƙarshe ana samu babu shakka ana samu Allah Ta baraka wa ta'ala ya canza hukuncin wata aya da wani hukunci amma alkur'anin da kansa ke canza hukunce-hukuncen da suke cikinsa babu wani littafi da zai zo daga bayan alkur'ani ya goge hukuncin da ya zo a cikin alkur'ani wannan dalilin ya sa wato masana magabata aka samu waɗanda ke ganin cewa sunnar manzon Allah ba ta goge ayan alkur'ani saboda ayata ta alkur'ani ita kaɗai ke goge hukuncin da ya zo cikin wata ayata amma wani hukunci ya zo daga waje da alkur'ani ba zai iya goge hukuncin da ke cikin alkur'ani ba wannan ita ce fahimtar al'imamu shafi Allah maɗaukake masa rahama kamar yadda ya zo cikin littafin su kitabun risala yana shafi na 109 haka ma al-imam ahmad bin hanbal wanda shine fahimtar da manyan malamai suka zaba kamar ibnu Kudama al kamar ibnu Taimiyya. yana majmu'u ufatawa mujallar na 17 shafin 195 mujallal na 20 shafin tara. waɗannan malamai suna cewa ai sunnar manzon Allah tana zaman kanta ne kamar yadda alkur'ani yake zaman kanta, saboda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani ya gaya mana abubuwa guda biyu ya saukar da su ga manzon Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya saukar da sunna ga manzon Allah wanda ita ce ta zo da sunar alhikma tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar alkur'ani shi kadai yake iya goge hukuncin da ke cikinsa su suna ganin ba zai yiwu a samu sunnar manzon Allah da za ta goge hukuncin da ya zo a cikin alkur'ani ba ba za a samu ba har ma yana cewa la yansahu alqur'ana illa qur'anu babu abin da ke iya goge hukuncin da ya zo cikin alkur'ani sai dai wata aya da ta zo a cikin alkur'ani kama huwa ah, yansahu alqur'an illa eh, kama كما هو مذهب الشافعي وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد بل هي المنصوصة عنه صريحا ألا ينسخ القرآن إلا قرآن الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي أبن inganta game da bayanin da suka yi shine cewar babu wani hukunci da ke iya goge hukuncin da ya zo cikin alkur'ani sai dai hukuncin da ya zo a cikin alkur'ani shi kansa wa alaiha ammatu ashabihi wanda dukkan almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal suna kan wannan fahimta kamar Ibn Qudama yana ga masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal irin su Ibn Taymiyyah to amma wannan muhawara ce ta baki muhawara ce ta ilimi shin sunna tana iya goge ayar alqur'ani muhawara ce kurub ba a taba samu ba kuma babu misalinsa don haka babu ma ma'ana illa dai ana tabbatar maka shi alqur'ani saboda darajar da ya samu a wajen Allah madaukaki babu wani littafi da ya isa ya goge hukuncin da yake cikinsa babu shi don haka idan hukunci ya zo a cikin alkur'ani to fa an gama babu abin da ya rage ga musulmi sai dai ya yi biyayya gare shi bisa dogaro da fahimtar magabata game da wannan hukunci da ya zo a cikin alkur'ani wanda shi ma ibn taymiya yana faɗa cikin majmu'u fatawa a mujallar na 20 shafin 398 wa bil jumla falam yasbut anna shay'an min al-qur'ani nusika bi sunnatin bila qur'ani babu wani hukunci da aka samu a tarihin musulunci cewar sunnar manzon Allah ta goge wannan hukuncin da ayar alqur'ani ce ta kawo shi ba a taba samu ba babu wannan a shari'ar musulunci ka samu wani hukunci ne da Allah madaukaki ya saukar a cikin alqur'ani amma ga sunnar manzon Allah kadai ba tare da wata aya ba ta zo ta goge wancan hukunci na ayar alkur'ani ibn taymiya yace babu wannan kuma yana cikin littafin al-bahr al-muhit na kitab al-usul na al-imam zarkashi yana mujalla na biyar shafi na 262 haka nan manahilul irfan fi ulumil qur'an na al-imam az-zarqani yana juz'i na biyu shafi na 243 illa dai abinda malamai suke tabbatarwa al alkur'ani ya samu daraja makura daga cikin littafan da Allah madaukaki ya saukar wato ga annabawansa shi alqur'ani a farkon wannan sura Allah ya gaya mana darajansa uhkimat ayatuhu an hukunta ayoyin alqur'ani don haka babu wani littafin da yake da daraja ga musulmi fiye da alqur'ani Allah ka samu gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma fussilat sannan kuma an rarrabe bayaninsa shi alkur'ani littafi ne mai girma wanda ya kunshi maganganun Allah subhanahu wa ta'ala bayanai da suke cikin alkur'ani an taho da bayanai a rarrabe wato hukunci da ya zo cikin alkur'ani ya taho da bayani a rarrabe kamar yadda al'imamu eh, eh, mm, eh, mawardi yake faɗa cikin tafsirinsa al'imamu ali bin muhammad al-mawardi yana cewa game da rarrabe bayanin alkur'ani da Allah ke faɗa a nan Allah ya ce littafin alkur'ani an hukunta ayoyinsa sannan an rarrabe bayaninsa ne Allah madaukake ke nufi ya ce rarrabe bayanin alkur'ani yana zuwa da tawili kashi hudu na ɗaya tafsiru ayatihi litibyani ma'anihi fala tushkil duk wata magana da ta zo a cikin alkur'ani in dai tana ɗauke da bayani to za ka samu bayanin babu mushkila ta wajen fahimtarsa za ka samu fahimtar magana da Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani idan dai saƙo ne na shari'a ga musulmai to wannan bayanin babu mushkila wajen fahimtarsa don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lizikr alqur'ani Allah ya sawwake shi yanda in ka ɗauke shi zaka fahimci manufar Allah subhanahu wa ta'ala idan dai ilimin da Allah ya saka a wannan gurin ilimi ne da ake son ka gane sannan na biyu tafsirin sadiq min al alkur'ani ya rarrabe bayanansa in ka karanta alkur'ani kana gane gaskiya kana gane karya duk mutumin da ya karanta alkur'ani zai gane abin da ake nufi da gaskiya zai gane abin da ake nufi da karya don haka alkur'ani yakan ɗauko addinai daban-daban ya kwatanta su da irin bayanin da shi ya zo da shi wanda duk mai hankali in ya ji bayanin alkur'ani zai gane na uku tafsilul haqqi min al-batil wal huda min al-dalal alqur'ani ya zo da bayani a rarrabe game da shiriya da bata domin haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yakan buga misalai a cikin alqur'ani saboda mai hankali ya gane na hudu tafsilul amri min an-nahyi alqur'ani ya zo da bayani game da abubuwan da Allah ke son musulmai su aikata da kuma abubuwan da Allah madaukaki baya son mutane su aikata ya zo da umarnin Allah ya zo da hanin Allah ya zo da abubuwan da ake kwadaitar ma ka aikata ya zo da abubuwan da ake tsoratar muku kada ku yi ya zo da bayanin halal ya zo da bayanin haram don haka wannan shine abin da Allah madaukaki yake nufi kada ka ɗauka abin da Allah yake nufi da cewa summa fussilat sannan an yi bayanin baki ɗaya ilimin alkur'ani la ba haka Allah maɗaukaki yake nufi ba Allah maɗaukaki bai ce yayi bayanin ilimin alqur'ani ba ko da yace summa fussilat ya rarrabe bayani game da gaskiya da bata wato abubuwa da ake bukata yan adam su gane alqur'ani ya zo da bayani daki daki a kansu amma ba wai ilimin alqur'ani ne aka rarrabe bayani a kansa filla filla ba akwai wanda zai ce zai rike alqur'ani shi kadai ko da babu wani littafi ya ishe shi saboda wannan aya alqur'ani littafi ne da an hukunta ayoyinsa sannan an yi bayani daki daki idan ka dauki wannan fahimta kayi kuskure idan da a ce abinda Allah ke nufi bayanin da ya zo cikin alqur'ani wato yana tabbatar da duk ilimin alqur'ani a bayyane yake da haka Allah madaukake yake nufi da ba a fara suran da alif lam ra ba saboda wannan waɗannan harufan babu wanda ya san ma'anarsu ya nuna cewar ba wai alqur'anin gaba ɗayansa ilimin shi ne Allah ya yi bayani ba wannan ya zo cikin suratul an'ami inda Allah subhanahu wataala a aya ta 114 yake cewa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala Allah shine wanda ya saukar muku da littafi mai bayani a rarrabe والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين wannan yana cikin bayanin ibn al-arabi uh, littafin aridatul ahwazi wato sharhin sunan tirmizi uh, juz'i na farko shafi na 124 yace malamai sun ce law kana al-qur'anu kulluhu sawa'un fil bayani wa darkil ma'ana da dai abinda Allah yake nufi da cewa an rarrabe bayanin alkur'ani shine wani baya bukatan ya nemi ilimin alkur'ani a wajen wani in ka karanta alkur'ani abin da ka fahimta shine kawai da dai haka ne lama tafawata darajatul ulama da kuwa darajar malamai ba ta zama to akwai bambanci ba ilimi ba martaba guda bane wani malamin yana da ilimi sama da wani malami haka Allah tabaraka wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani shi ilimi kyauta ne na Allah subhanahu wata'ala bayan da za a yi a ce ilimin alkur'ani na mutane gaba ɗaya ya zo daidai alhali tuni Allah maɗaukaki ya riga ya faɗa ah, anna qauman yurfa'una bil ilmi akwai mutanen da Allah zai ɗaukaka su ta darajar ilimi wa yatafawatuna fil ma'rifa ta wajen fahimtar ilimin nan ma akwai bambanci fa waqa'at ahwaluhum ala ma waqa'a bihi al ilmu min tanwi'il bayan lahum saboda haka gwargwadon iliminka gwargwadon fahimtarka gwargwadon darajar wato bayanin da ka samu na alkur'ani bai yiwuwa a ce duk mutane bayanin su fahimtar su game da alkur'ani guda ne to Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ta farko ya tabbatar mana da darajar alkur'ani ta yaya muka gane ya ce ya hukunta ayoyin alkur'ani don haka babu wani littafi da zai goge bayanin da ya zo cikin alkur'ani na biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce ya rarrabe bayanin da ya zo cikin alkur'ani sannan ya ce mana milladun hakimin kabir wato shi alkur'ani ya taho ne daga wajen Allah mai hikima ya taho daga wajen Allah mai hikima ta wajen maganganunsa da tsara hukuncinsa tunda ya ce alkur'ani a hukunta ayoyinsa to yanda Allah ya tsara hukuncin hukuncinsa a cikin alkur'ani ya yi tsari ne da ilimi wannan yasa ake kiran Allah subhanahu wata'ala alhakimu Allah mai hikima ne sannan alkhabiru Allah masanin ƙarshe ne mai sanin ƙarshen al'amura shine alkhabir ya'ani alkhabiru bi awaqibil umur Allah masanin ƙarshen al'amura ne idan Allah ya shirya hukunci a cikin alkur'ani zaka iya cewa ta wannan hukunci bai tsare da zamani kaza ba shine sai Allah ya ƙarasa ayan nan da cewa milladun hakimin waye alqur'ani yazo daga wurinsa daga Allah mai hikima idan aka ce mai hikima gwanin tsara doka babu wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala iya tsara hukunci shine alhakim to idan kuma ka tsara hukunci tana yiwa ka tsara hukunci ga mutane a wannan zamani amma zamanin da zai zo bai dace da su ba shine sai Allah ya karasa ayar da cewa alkhabiru Allah masanin ƙarshe ne wanda ya tsara hukuncin alƙur'ani idan aka ce masanin ƙarshe malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin al'alimu da alkhabiru maimakon ya ce hakimin alim mai hikima masani sai Allah madaukake ce hakimin khabir mai hikima mai ilimin ƙarshe wato masanin ƙarshen al'amura don haka yasa malamai suka ce alhaki alkhabir ya ɗara al'alimu idan aka ce masani bai kai Alhabiru ba kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cikin ikon mursala yana mujalla na farko shafi na 83 idan aka ce Alhabiru ana nufin allazi lahu bi a al umur wanda ke da sanin ƙarshen al'amura wanda ilimin farko yake gare shi da ilimin tsake da ilimin ƙarshe kaga Allah ya san al'amari kafin ya auku Allah ya san al'amari a lokacin da yake aukuwa kuma Allah ya san abin da zai auku bayan ya auku wanda shine alkabiru amma idan aka ce al'alimu ba lalle bane ya san abin da zai zo nan gaba don haka yasa akwai al'alimu ga sunayen Allah sannan akwai alkabiru don haka alkur'ani in ya tsara hukunci ba a cewa wannan hukuncin bai dace ba musulmin da ya faɗi wannan take ya yi ridda wannan babu ko shakka saboda yana nuna na ƙasa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya fara wannan sura da wannan aya don ya nuna maka in ya tsara hukunci to ba a samun zamani wanda dokar Allah take zama ƙauyaci ba a samun wannan zamanin kowane zamani yana dacewa da dokar Allah idan kuwa akwai zamanin da bai dace da wannan dokan ba to Allah ba zai saukar da dokan nan ga annabin ƙarshe ba saboda annabin ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam Allah ya saukar masa da littafi na ƙarshe wanda shine littafin alqur'ani ya hukunta ayoyin alqur'ani ya hukunta ba za a taba samun canji ba to wanda yayi wannan hukunci kuwa A ya kamata a ce yana da ilimin sanin ƙarshen duniya tunda ba za a sake saukar da wani littafi a bayan manzon Allah ba shine Allah ya karasa ayar da ya gaya mana cewa i shi Allah da ya tsara alqur'ani Allah mai hikima ne Allah mai sanin ƙarshen duniya ne don haka ya hukunta alqur'ani babu abin da zai canza shi me dalilin da yasa ya kawo alqur'ani Allah ta'abudu illa Allah إنني لكم منه نذير وبشير Allah ta abudu illallah an saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kada ku bauta ma wani face Allah me hikimar saukar da alkur'ani ga amsa Allah ya saukar da alkur'ani me yasa ya saukar da alkur'ani dan ku bauta masa Inna ni lakum minhu nazirun wa bashir lalle ni mai gargadi ne game da shi Allah wato ina mai gargadi gare ku wa bashirin kuma ni mai albishir ne gare ku wannan shine dalilin saukar da alqur'ani ga musulmai Allah ya saukar da alqur'ani saboda mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala wanda misalin sa yazo wurare da dama a cikin alqur'ani ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba kamar misali a suratul anbiya aya ta 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون باب wani manzo da muka aiko kafin zuwanka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam face wahayin da muka yi masa wato shine babu abin da ya cancanta a bauta masa ya Allah haka sai ya dace da Allah ta'budu illallah Allah ilaha illa ana fa'budun a suratul nahl aya ta 36 wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma da Allah ya aika mata manzo saƙon dalilin manzanci a ni'budullah wa jtanibu tagu a bauta ma Allah a nisanci shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine dalilin saukar da alqur'ani shi yasa alqur'ani ya zama littafi cikakke ba shi da kafa babu gibi duk abin da dan adam ke bukata ya sani game da alqur'ani alqur'ani yayi bayanin sa wa ya saukar da alqur'ani Allah wa aka bawa alqur'ani ya kawo annabi Muhammad me yasa ya kawo alqur'ani dan abauta ma Allah lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam take manzon Allah ya fita alqurayshawa suka sun tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda al-Imam bukhari ya rawaito a kitabu tafsir al-Imam bukhari yana fassara aya ta 46 ta suratu Saba'i ayar da Allah madaukaki yake cewa in huwa illa nazirul lakum bayna yaday azabin shadid shi manzon Allah ba kowa bane face mai gargadi gare ku gabanin zuwan azaba mai tsanani Allah ka tsare mu shi manzon Allah ba kowa bane face mai gargadi gare ku kafin zuwan azaba mai tsanani al-imam bukhari ya fassara wannan aya ya kawo hadisin al-imam muslim kuma shi ya kawo hadisin a kitabul iman amma yana fassara aya ta 214 ta suratul shu'ara wa anzir ashirataka al-aqrabin sai ya zamanto al-imam bukhari yana fassara wata aya da wannan kissa al-imam muslim yana fassara wannan hadisi kai da wata eh, da wata aya yana fassara aya ta suratul shu'ara al-imam bukhari kuma yana fassa aya ta suratu saba'i illa dai labarin guda ne kuma duk ma'anar su ɗaya. wanda abdullah bin abbas ya ce manzon Allah ya hau dukan dutsen safa fa manzon Allah ya daga muryarsa yayi kira ya sabaha manzon Allah ya ce yau fa ga wata bakar safiya dama balarabe idan ya ji irin wannan kira to ya san hankali ya tashi ko dai yaƙi ya zo ko wata musiba ta auko gari jama'a sai suna cewa man haza wake kira wake irin wannan magana haka mara kyau don ba abin da zaka faɗa ya du mutane kamar ka faɗi wannan yau fa ga wata safiya da sai jama'a suka runtumo sun ɗauka ko safiyar ta daban ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aitukum قل أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صف الجبل shin kuna ganin da ni yanzu haka zan ce muku ga dawakan mayaka sun riga sun iso gefen wancan dutse tunda annabi yana kan dutsen safa su kuma suna ƙasa kaga yana hangen inda ba su gani manzon Allah ya ce a matsayina na yanda na fito nake tsaye kan wannan dutse da zan ce muku ina hangen dawakai na mayaka sun iso makka a kuntum musaddiqiya shin za ku gaskanta ni Qurayshawa suka ce ma na jarradna ka kazima ai ba wanda zai taba ba da shaidar cewa kai ƙarya a sanin mu da kai ba a taba shaidar ƙarya gare ka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala sai manzon Allah ya ce fa inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid daidai da yadda Allah madaukaki ya masa umarni ni mai gargadi ne gare ku gabanin zuwan wata azaba mai tsanani yanda annabawan Allah suka isar da sakonnin Allah haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ga al'ummarsa sakon Allah shine a bauta ma Allah kada a yi shirka da shi wanda dalilin da yasa Allah ya saukar da alqur'ani kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga haka alqur'ani ya zo da wani sakon kuma menene وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير wa anistaghfiru rabbakum kuma lalle ku nemi gafaran Allah mahalicin ku mai iko da ku thumma tubu ilai nan ku tuba ga Allah alqur'ani yazo da wannan sako daga Allah subhanahu ta'ala ku nemi gafaran Allah mai iko da ku sannan ku tuba ga Allah idan kun yi haka mata mata'an hasanan zai jiyar da ku wani daɗi wato jiyarwan mai kyau Allah zai ba ku daɗi daɗin rayuwa kuma daɗi mai kyau ila ajalin musamman har dai zuwa ga wani ajali na mutuwa ko wanda an ɗiba muku idan kun nemi gafaran Allah kun tuba gare shi Allah zai ba ku wani jin daɗi na rayuwar duniya jin daɗin mai kyau jin daɗin rayuwar duniya mai kyau zuwa ga wani lokaci da aka ɗiba muku na ajalin ku wato har zuwa mutuwan ku wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlahu kuma Allah zai ba mu duk wani mai falala falalarsa duk abin da dama aka kaddara zaka samu zaka samu wannan ƙari ne akan abin da dama an rubuta za ku samu wa in tawallu in ku kun juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ni fa ina tsoron azabar wata rana mai girma wani yini mai girma gare ku ina muku tsoron wannan azaba don haka wannan aya babu ko shakka dalili ne da ke tabbatar da cewa musulmi idan yana son ya samu daɗin rayuwar duniya to dole sai ya koma ga neman gafaran Allah da tuba gare shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma malaman sunna sun tabbatar da wannan malamai sun tabbatar da haka bayan da za a yi rayuwar duniya ta maka daɗi matukar baka istighfari baka tuba ga Allah rayuwar ba za ta ma daɗi ba Allah ya haɗa daɗin rayuwar duniya da neman gafararsa da tuba gare shi wanda in ka duba majmu'u fatawa za ka gani malamin yana cewa yana mujallar na farko shafin 154 fa innal azaba ya yakunu ala zunubi azaba tana zuwa ga bayi ne saboda zunubai da suke aikatawa fushin Allah yana hana ka samun daɗin rayuwa neman gafaran Allah shi ke kawo maka yardan Allah shi ke kawo yardan Allah fayan da fi'ul azab wanda har ma ake tunkuɗe azabar Allah ga mutum saboda laifuka da ya aikata Kama wa ta'ala fi hadhihi al-aya fa bayyana subhanahu annahum idha fa'alu ذلك mutti'u mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah ya tabbatar da cewa idan dai mutane suka nemi gafaransa suka tuba gare shi to zai ba su jin daɗi na rayuwar duniya kuma jin daɗi mai kyau wanda wannan kyauta ce ta Allah da ta ta'allaka ga wanda ya karbi wahayin da aka ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi aiki da alkur'ani wanda ya karɓi saƙon manzon Allah ya yi aiki da alƙur'ani shi kaɗai yake samun daɗin rayuwar duniya ba ma ayar ita kaɗai ba ce akwai aya ta 97 ta suratul nahli man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi ma eh, eh, bi ahsani ma kanu ya'malu sannan akwai aya ta suratu ta suratul nahli lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana duk waɗanda suka kyautata biyayya su ga Allah za su samu kyakkyawar rayuwa a wannan duniya din wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin don haka yasa malamai suka ce gwargwadon kunci da ka samu a rayuwarka gwargwadon nisantar da kai ma Allah babu mai samun daɗin rayuwar duniya sai wanda ya yi riko da sakon manzon Allah sai wanda ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala don haka da zaka ce kafiri yana samun daɗin rayuwa amma ba mai kyau ba baka yi kuskure ba domin abin da Allah ya faɗa cikin ayan nan kenan ya ce uh, yumatti'ukum mata'an hasanan akwai bambanci tsakanin daɗin rayuwar da kafiri yake samu da kuma daɗin rayuwa wanda musulmi yake samu shi kafiri yana samun daɗin rayuwa amma mara kyau duk inda daɗin rayuwa yake ga kafiri wannan daɗin ba shi da kyau amma na musulmi daɗin rayuwansa yana da kyau don haka yasa ka ji daɗin duniya sai ka bi manzon Allah kuma <clears throat> wannan ma a yake idan da za ka tambayi wanda ya taɓa zuwa ƙasar kafirai ya zauna ya shekara guda cur a cikinsu idan ka san wani wanda ya taba zama a ƙasan kafirai ka tambaye shi idan ya dade a cikin su shin yayi sha'awar irin wannan rayuwa suna jin daɗin rayuwar tasu amma bala'i ne babu daɗi babu kyau a cikin ta kuma ba su kaɗai ba duk wanda ya kwaikwaye su ya saba ma Allah shi ma sai ya shiga kuncin rayuwa bari ba da misali <clears throat> ai zina haramun ce kafirai ko a su zina ba laifi bane to ka kaddara <clears throat> mutumin da zai yi zina shi yana ganin daɗin rayuwa ne a zina abin da zai kashe makaruwa guda ya ishi a riƙe mata guda hudu na aure sannan duk da haka <clears throat> ba shi samun nutsuwa kuma babu amana tsakaninsa da karuwa kaga kenan shi a gurinsa zaman zina daɗin rayuwa ne amma bai sani ba bala'i yake ciki bala'i yake ciki domin matar da ka kashe mata kuɗi sama da abin da za ka kashe wa mata hudu sannan babu amana tsakaninka da ita babu yarda babu kuma kwanciyar hankali duk sa'ilin da ka ganta ka sani ta saba maka ta ci amana ka yadda ta ci amanar wani kaga kenan rayuwarka kullum a kunci yake sannan kana batar da kuɗi mai yawa amma mutumin da ya imani da Allah fa babu waɗannan bala'in tare da shi kuma gashi yana zama da mata na kwarai baya wahala irin wanda kake yi baya shiga kunci irin wacce kake yi saboda haka rayuwar mutumin da ya riko da fasikanci babu jin daɗi a cikin ta illa shakawa kunci yake ciki ba wai daɗi ake samu ba haka nan giya inda zaka dubi misali da giya mai shanta da mai shan kwaya gani yake yana jin daɗin rayuwarsa to abin da yake kashewa ya sai giyan ko ya sai kwayar ya isa abincin rana rana guda ya isa a karya a ci abincin rana a ci abincin dare kuma bala'i ne wanda mutum bai bar shi ba domin kwayar yau ko giyar yau ba ta wadatar mata gobe idan ka sha ta yau gobe kuma sai ka nemi wata kaga kenan mutum ya shiga azaba ba daɗi bane shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta rayuwar wanda yayi imani wanda ya imani da Allah ya riko da abinda da manzon Allah ya kawo <clears throat> yana samun daɗin rayuwa wanda ko bai tuba ga Allah ba wanda bai yi istighfari ga Allah ba to ko da yana ganin yana cikin daɗin rayuwa to wallahi cikin azaba yake rayuwarsa babu daɗi a kai don haka in ka duba littafin tafsiri kamar misali tafsirin al-imam al-bagawi yace al-aishu al-aishu al-hasan abinda Allah ke nufi shine idan mutane suka nemi gafaransa mutane suka tuba ga Allah to Allah zai ba su rayuwa mai kyau menene rayuwa mai kyau ya gino a kansa huwa riba bil maisuri was sabru alal maqduri musulmi yana da wani abu guda wanda ya samu ta karantarwa musulunci shine ka yarda da abin da ya sawwaka abin da Allah ya sawwake ya baka ka gamsu da shi sannan kuma abin da ba a baka ba kana hakuri da shi wannan ana samu shi ne ta karantarwa musulunci kawai shi yasa Allah madaukake yace wato yumatti'ukum bi ma'ana yu'ayyishukum aishan hasanan Allah zai ba ku rayuwa mai kyau fi kabdin wa da'atin a samu nutsuwa a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali duk da dai babu wadata din babu dukiya amma za ka ga mutane suna cikin kwanciyar hankali wanda in ka kwatanta rayuwar musulmai a zamanin da da kuma yau za ka ga bambanci mu musulmai mun yarda da sana'o'i ƙanana ba wai mun dogara da su bane saboda dogaran mu yana ga Allah <clears throat> dogaran musulmi yana ga Allah subhanahu wataala ba ka sana'a ba ba ka samu mutumin da ke riko da karamar sana'a sai a arewa sai musulmi saboda haka zai goge takalma a bashi sule a bashi sule biyu ya aje yana ci a jiki kuma har ma yana aikawa gida ana ciyar da uwarsa da iyalinsa ya yarda da abin da aka sawwake masa wanda shi ake kira as-sabru ar bil maisuri ya yarda da abin da ya sauwaka was-sabru alal maqduri kuma yayi hakuri da abin da aka kaddara mishi don haka zai iya goge takalma ya samu dan kuɗi kaɗan ya dogara da su ba shi da buri na dukiyar wani zai yanke faratu ya samu dan kuɗi kaɗan zai tallan ruwa ko ya yi faskare ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa kuma ba shi da wani burin da ya wuce wannan kuma Allah ya rike masa rayuwarsa da wannan saboda haka sai arewa ta zauna cikin zaman lafiya saboda an yarda da abin da manzon Allah ya faɗa dukiyar ba wai ƙarfi ke ba da ita ba ba ƙarfin mutum ke baka dukiya ba dabara ka bace ba ilimi bane saboda haka tunda an kaddara faskare za ka yi ka ci abinci ce Allah na gode sai ya faskara ya samu ya saya ya kai abincinsa kuma ya aika gida iyali su samu abin da za su ci to amma da muka bar wannan muka koma sa ido ga irin misalin rayuwa na fasikai da kafirai me ya faru sai a wayi gari musulmi har ma satan dan uwa musulmi yake ba dukiyar musulmin ba zai ma sace dan uwa musulmi dan ya samu dukiya akwai bayanin da ibn al-qayyim al-jawziya yayi cikin littafin igasatul lahfan yana mujallal na farko shafin 22 yace fa akbara subhanahu wata'ala anna hayatana inna hiya bistijabatina lima yad'una ilayhi Allah war rasul min al-ilmi wal iman ibn al-qayyim al-jawziya yace Allah ya gaya mana a cikin al-qur'ani idan mu musulmai muna so mu samu daɗin rayuwar duniya to wallahi dole sai mun yi riko da abin da Allah ya bamu sai mun gaskanta manzon Allah sai mun yi aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na ilimi kuma mun yi imani da shi Abinda aka ce babu kyau mu daina abinda aka ce yana da kyau mu yi riko da shi wallahi duniya za ta zauna lafiya fa'ulima anna mautal qalbi wa halakahu bi faqdi zalika ibn qayyim jawzi ya ce saboda haka yasa malamai suka ce idan kana neman mataccen zuciya to sai ka nemi zuciyar mutumin da ya yi watsi da sunnar manzon Allah duk wanda Allah zai ce a yi ya yi wanda Allah zai ce a bari ya ƙi bari to zuciyarsa matacciya ce idan ka ce ya za a ce zuciya matacciya ga mutum da rai sai ya ce ai akwai matacciyar zuciya da aka binne ta a jikin mataccen jiki ko da mai jikin yana da rai wanda Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani a suratul fatir aya ta 23 wa ma yastawi ahyau wal amwatu inna Allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bi musmi'in man fil quburi wanda Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da masu rai da matattu ba ɗaya ba suke wato musulmai da kafirai ba daidai bane musulmi shi ke da rai kafiri fasiki matacce ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kaɗai ke iya sa wanda ya ga dama ya ɗauki wa'azi kai Muhammad iyaka ka yi wa'azin amma ba ka iya jiyar da mutumin da ke cikin kabari abinda Allah madaukake ke faɗa ya ce annahu yas'adul yus'idul muhsin bi ihsanihi fid dunya wa fil akhirah idan dai kana kyautatawa to tun daga rayuwar duniya Allah zai kyautata maka amma idan ka saɓa wa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka daga duniya mutum yana shiga shakawa yana shiga kuncin rayuwa wanda ya faɗa mana a suratu taha aya ta 124 wa man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bijire ma wa'azi duk wanda ya bijire ma alqur'ani da sunnar manzon Allah to yana da rayuwa mai kunci yana tare da rayuwa mai kunci wannan ya nuna cewa duk wani kafiri baya jin daɗi duk wani kafiri abinda Allah ya faɗa mana kenan yanzu kai musulmi idan ka gaskanta abinda Allah ya faɗa za ka yi sha'awar rayuwar kafiri Allah ya san rayuwar kafiri ya ce duk mutumin da ya kau da kai ga wa'azinsa baya jin daɗi yana cikin bala'i in ji Allah sai kana sha'awar rayuwa to ka kaddara misali da rayuwa idan ana batun amurka ita ce makura ta wajen buri na masu sha'awar duniya ko duk wani mai sha'awar rayuwa ta duniya walwala da sharholiya to burinsa ya sa kafa a amurka to idan Allah madaukaki ya ce man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bi ma alqur'ani da sunnata yana cikin rayuwa na kunci kaga ya hada hadda amurka hadda turai duk wani kafiri baya cikin kwanciyar hankali wallahi akwai misali guda misali ɗaya tak wanda kama yi bincike akan america's suicide epidemic america's suicide epidemic annobar kisan kai da yake amurka me ke kawo mutum ya kashe kansa ba kuncin rayuwa ba to kai kai bincike game da waɗannan kalmomi guda uku america's suicide epidemic annoba ne ma kisan kai a amurka kaga abin da Allah ya faɗa mutum yana samun rayuwar kunci saboda watsi da alkur'ani da sunnar manzon Allah duk mutumin da bai yi riko da gaskiya ba to rayuwarsa tana cikin kunci me ke sa mutum ya kashe kansa in ba kuncin rayuwa ba to wanda turawan da kansu sun ce kisan kai da ke aukuwa a amurka ya fi karfin a ce wato kisan kai ne na al'ada ya zama annoba shi yasa suka kira shi epidemic wanda a tsakanin 'yan shekaru kaɗan yaran da ba su balaga ba a ce maka ɗan shekara bakwai ya kashe kansa wannan wani irin bala'i ne ɗan shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu an samu yara dubu hamsin da shida waɗanda sun kashe kawunansu waɗanda ba su wuce balaga ba to daga balaga kuma zuwa girma fa mutum nawa kake kaddara cewa sun kashe kawunansu kuma me ke sa mutum ya kashe kansa me ke sa mutum ya kashe kansa banda kuncin rayuwa takaici da bakin ciki da bala'i da yake ciki wanda kaga abin da Allah ya faɗa ne amma shi musulmi sai yana hange yana hangen cewa waɗanda suna cikin daɗin rayuwa yanzu misali ga ibnu kasir kaga ibnu kasir ya rasu a hijira ta 774 shekarunsa 664 rabuwansa da duniya a yau Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahma al-imam ibnu kasir shahararre ne ta wajen tafsiri ka ɗauki tafsirinsa inda yake fassara aya ta 124 ta suratu taha Allah maɗaukaki ya ce man a'araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauce ma shari'a ta to wallahi yana cikin rayuwar kunci sai ibnu kasir ya ce ai fi duniya a duniya kenan ba lahira bane wannan a duniya ne saboda ai Allah ya faɗi na lahira ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ba wai kuncin na mutuwa bane la kuncin na nan duniya ne sai ibnu kasir ya ce fala tumani na talahu ba shi da nutsuwa a rayuwarsa har abada duk wanda yayi watsi da Allah da manzonsa ba zai taba samun nutsuwa ba walan shiraha li sadrihi bai samun walwala bai samun hutawa na zuciya bal sadruhu bayyiqun harijun li balalihi kirjinsa kullun a takure yake kullun a kunci yake a takaici yake saboda yana riko da bata sai ibnu kasir ce wa in tana'ama zahiruhu ko da a zahiri kai kana ganin mutumin yana cikin ni'ima ko da a zahiri mutum kana ganin yana cikin ni'ima wala bisa ma sha'a yana saka tufafin da ya ga dama masu tsada wa akala ma sha'a yana cin abincin da ya ga dama masu tsada wa sakana haisu sha'a yana zama a manyan gidaje waɗanda ya ga dama na ƙasaita ce ko da a zahiri kana ganin mutum yana cikin jin daɗi ibn kasir yace fa inna qalbahu ma lam yakhlus ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalaqin matukar zuciyar mutum bata isa ga yaƙini ba zuciyar mutum bata yi riko da shiriyar manzon Allah ba to wallahi wannan zuciya tana kaduwa ne da'iman wa wannan zuciya tana cikin dimauta wa shakkin wannan zuciya tana cikin kokonto tana cikin bala'i al sa'adi haka nan shi ma ya fassara wannan aya za a hu an naj'ala ma'ishatahu bayyikatan mashakka duk wanda ya watsi da karantarwa musulunci to rayuwarsa Allah zai sa ta zamanto mai matsi rayuwa a cikin kunci ba kuma kafirai kawai ba hatta mu musulmai abinda malamai suka ce tunda Allah ya faɗi haka gwargwadon kunci da kake samu a zuciyarka gwargwadon laifi da kake ma Allah duk mutumin da ya riko da neman gafara da tuba domin babu wanda ba zai laifi ba amma idan kana neman gafaran Allah kana kokarin tuba daina wannan laifi to wallahi zaka samu wani jin daɗi a zuciyarka wanda waliyan Allah kaɗai suke samu wannan alkawarin Allah ne me Allah madaukake ce a gaba إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم صنع ما ku makomarku tana ga Allah wannan shine babban al'amari wanda ko da ba a ji daɗin rayuwar ba za a mutu da wanda ya ji daɗin rayuwa da wanda bai ji ba duk za mu mutu mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko don wannan ya kamata a ce mun gyara halayenmu mun yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun nemi gafaran Allah mun tuba gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai gaba ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه الله مدوك تيجي كسادي wato suna karkatar da kirazansu domin su ɓuya ga Allah minhu lamirin yana komawa ga Allah madaukaki wannan ayan tana da fassarori da yawa amma za mu zaɓi fassara guda wato ita ce ta Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa wato Allah subhanahu wata'ala